الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar Lahadi ce da ta daidai da 22 ga watan Rabi'in al-Awwal hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1434 daidai da 3 ga watan February shekara ta 2013 wannan shine kasar na 67 daga cikin jerin jiyar karatu ta littafin al-fatwa al-hamawiyyah al-kubra wallafa Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya gafarta mishi idan ba a manta ba dama malam ya ce tambaya ce aka rubuto mishi daga garin hama game da ayoyi da ke siffanta Allah da hadisai waɗanda suke bayanin sunaye da siffofin Allah ya bayyana cewa ma'ana waɗannan ayoyi su ne a gudanar da su kamar yadda suka zo ka a ƙaryata su ka a yi ta'awilin su ka a murɗa ma'anar su ka a ƙara abin da ke cikin su ka a kamanta Allah a bar su yadda suka zo bayan wannan malam ya fara kawo mana maganganu daga malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai har inda ya kawo ƙarshe cewa sufaye na gari su ma aƙidojin su kenan gaba daya ƙarshe cike da maganganun al-Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Khafif to bayan duk da ya kawo waɗannan maganganu na Ibn Khafif sai ya ce wa min mutaakhirihim al-Imam Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Abi Salih al-Jili na daga cikin sufaye waɗanda suka zo daga ƙarshe-ƙarshe babban limami baban Muhammad Abdulqabir Aljili wanda aka fi sani da Abdulqabir dan Abi Saleh Aljili mun karanta tarihin shi a makon da ya wuce idan ba ku manta ba qala shi kitabul ghunya ya faɗi a cikin littafin shi kitabul ghunya gashi a ƙasa yace kitabul ghunya li Abdulqabir Aljilani wa qad tub'a طبعة قديمة مع كتاب فتح الغيب an buga wannan littafi tsohon bugu an gane an hada shi tare da kitabul ghaib fil matba'at al islamiyya bi lahore a ainihin wurin buga littattafai na kasar lahore da ke kasar pakistan kenan shekara ta 1322 hijriya wasmuhul kamil cikakken sunan littafin kammalalle ghunyatu talibina ghunyatu talibina li tariqil haqq wato abin da ke wabatar da masu neman gaskiya ga hanyar gaskiya din waqa fi 27 wa 900 safha littafin a wannan lokacin wannan bugun da aka yi gargadon shafi 927 wasi hamishihi futuhul ghaib a gefen shi littafin akwai ainihin futuhul ghaib wato irin bugu da ake na da asalin wannan bugun na littafin jama'a ina da shi tsohon bugu amma ban san inda yake da shi yasa ma ban taba yunkurin in dauko shi amma dai na bude sabon bugu amma zan kasanta muku irin yadda yake kun ga irin yadda yake asali ga yadda littafin yake shi ne a da muna ce mishi bugu ne a kwati ko da littafin ta wani mata kirkiri sunan ta musa bugu ne a kwati nan cikin wata kewaye sai a sa littafi ta ba nan gefe kuma shi ake kira hamish ko hashiya na fata an gane asali hamish a gefe hashiya wato a ƙasa shine hamish amma a gefe ne sai a ce hashiya ina fata an gane to asalin littafin haka aka buga shi tsohon bugu a cikin daga cikin akwatin sai aka sanya littafin ainihin hunyatu talibin a gefe kuma sai aka sanya futuhul ghaib wa kullu satrin min asturil kitabi mutarjamun bil lugha al-urduniyya kowace sadara an fassara ta ta littafin da ainihin yaren urdu yaren urdanci shine yaren mutanen pakistan wasu indiyawa bangladesh wato yaren urdu a wannan yankin kamar yaren hausa ne a nan yankin kaga mutanen niger suna hausa akwai mutanen ghana najeriya da makamantan ire-iren wannan to haka wannan yaran to an bi an fassara kamar yaran pashto ne a ainihin kasar afghanistan da pakistan da turkistan da makamantansu galibin mutanen waɗannan yankin za ga suna abin nan to kowace sadara daga cikin sadarorin littafin a wancan tsohon bugun amma gaskiya ba irin shi ne ni nake da shi ba a wancan tsohon bugun da shi ma yake magana yace an fassara da wannan ainihin yare na urduyanci tahta safar a ƙarƙashin ainihin wato abin nan a ƙarƙashin sadara wa zakara muallif fi bidayati kitabihi a farkon littafin shi malam Abdul Qadir Jilani ya faɗi shafi na hudu annahu sannafahu bi talabin min ba'd ashabihi yace wasu daga cikin almajiran shi ne suka nemi cewa ya rubuta musu littafin wal kitabu shi wannan littafi mushtamilun ala ba'd al masail fil usul wal furu' wal adab littafin ya haɗo komai na musulunci jama'a kaga dai littafin ya yi magana dangane da usul usuluddin aqida da tauhidi sannan furu fiqh sannan adab tarbiyya da ladubba يقول المؤلف ga abin da mawallafin ya faɗi a shafi na hudu na littafin shi Abdul Qadir Jili yace falamma ra'aytu sidqa raghabatihi fi ma'rifati al-adab ash-shar'iyya min al-fara'id was-sunan wal-hay'at ومعرفة الصانع عز وجل بالآيات والعلامات ثم الاتعاظ بالقرآن ثم الاتعاظ بالقرآن والألفاظ النبوية في مجالس نذكرها ومعرفة أخلاق الصالحين سنمر بها في ستم سنمر بها في أثناء الكتاب ليكون عونا له على سلوك طريق الله عز وجل ga yadda malamin ya ce malamin ce falon mara aiki sirka ragabatihi yayin da na ga gaskiyar kwaɗayin wannan ɗalibi da yake neman rubuta mai littafin yana da kwaɗayi shi ma'arifatul ababi shar'iyya a wajen sanin ladubba na shari'a min al-fara'id na farillai da sunan da sunnoni wal hay'at da yadda ake yin ibadoji shine hay'a a aikace ya kamata a yi kaza bayan ka san farillar sallah ka san sunnar sallah to yaya a aikace ake yi to ni ga wannan ɗalibi yana da kwaɗayi akan haka kuma na ga gaskiyar kwaɗayin nashi wa ma'rifatu sami azza wa jalla sannan da kokarin sanin mahalicci bil ayati wal alama ta hanya ayoyi na qur'ani da ayoyi na kauni da alamomi na halittun Allah ثم الاتعام بالقرآن كما نجينا شعور وأذنتوا دا القرآن والألفاظ النبوية دا لفظة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس نذكرها أما جلسة ودن دام رنج أفدي وتلتاف يا كسر تاشن كما يبدا أكسام وصف متأخرين سكي لتتفين وأزي لتتفين وأزي ما لم متأخرين سنرنج أفارا سيستي مجلس كذا majalisu kaza wato yana nuna abin kamar yadda zaman makaranta yake ne misali yanzu yanzu wannan makarantar tamu majalisin da ya gabaci wannan an yi akan tarihin Sidi Abdul Qadir ne to yanzu wannan majalisin kuma na yau fa akan tarihin littafin shi da menene littafin ke kunshe da shi to in suka zo rubuta littattafai akwai masu yin wannan ɗabi'ar sai dubi kamar darasin yau to sai ce majalisi na goma sha kaza majalisi na goma sha kaza don haka wasu littattafan ma sai ka ji kawai malaman sun sa musu kitabul majalis majalisu filan ma'ana makarantar wani gata ita ce a wannan wurin darasi na kaza kaza wasu haffadin shekaru suke da wata kwanan wata kaza a ranar kaza ga watan kaza majalisi kaza duk a cikin littafi sai ka rinka suranta abu an fahimci wannan da kyau jama'a wa ma'rifati akhlaqis salihin daga kuma wannan bawan Allah yana da kwadayin sanin dabi'u na mutanen kirki sanamurru biha fi asna'il kitab yace to duk waɗannan abubuwan zamu zo kansu a cikin wannan littafi li yakuna aunan lahu ala suluki tariqillah domin wannan littafi da yazo da wannan tsari ya taimaka mishi wajen bin hanyar Allah sai professor wannan malami namu wane ne Hamad ko Hamad abdulmuhsin al-tuwaijiri mai tahliki da sharhin wannan littafi sai ya ce wa qassama kitabahu kutuban wannan littafin nashi sai kasanta shi kutuban kitabu kaza kitabu kaza wa abwaban da kuma abwab babuka wa fusulan da kuma fasallai kun san na sha muku bayani na daga cikin tsarin rubutun ilimi sai ka ce kitabu kaza kamar kitabu tahara sannan sai ka ce babul miyah babin da ke bayani wato matattarar tsarki to sai kuma ka ce babul miyah wato wannan babu zai magana ne akan nau'ukan ruwaye to in ka tafi kuma sai ka ce faslun to a lokacin da ka ce faslun to zai yi reshe ne daga wancan babin kuma sai ka ce filma'in najis game da ruwa mai najasa to sai kuma ka ce far'un ga reshe fasli din kuma shi kuma sai haifar da reshe sai ka ce idza waqa az-zubabu fi sharabi ahadikum kansa wasma'u kana kokarin ka fitar da cewa dabba da ta fada cikin ruwa nau'i biyu ce akwai dabbar da in ta fada ruwa ko abinci za ta mai da shi najasa akwai dabbar da in ta fada cikin ruwa ko abinci ba za ta mai da shi najasa ba amma sai ka kawo sai ka ce far'un a ƙarƙashin wancan fasli yanzu idan ruwa mai najasa to idan kuda ya fada cikin ruwa ya mutu fa ya najasu sai ka kawo wannan hadisi sai ka ce kaga wannan hadisi tunda yake cewa a tsoma shi a ciki yana nuna kenan bai najasu ba to sai ka ce dalili saboda lahu nafsun ghairu sa'ila baya da numfashi baya numfashi sai ka ce amma da akuya ce za ta fada ko jaki ko makamantan haka to wannan kuma yana da numfashi to za a dubi idan dabba ce da ake cin namanta kama akuya ko tunkiya ko saniya ba ta ɓata wannan ruwa ba sai a fitar da ita sai ainihin ɗibi ruwan da gwargwadon yadda za a ga cewa an ɗau rage yanayin ruwan idan kuwa ta najastar da shi to sai a tsotse wannan ruwa to idan dabba ce kamar jaki ya fada idan ya mutu a ciki to shi kenan haka dai sai ka ɗauko bayanai da ya zo cikin askari bayanai da ya zo a cikin ainihin abin nan muktasar da sauran littattafai sai ka gabatar kaga ka ce ne kitab bab far fasl sai ka ce far to sai kuma ka ce mas'alatun sai ka ce to ga matsala idan gwamnati ta samar da wani pipe wanda yake tattaro kashin dukkan anguwanni yana aika shi wata board idan ya isa wata board sai a tace kashin ruwan da ke cikin kashin kuma sai a yi treating din shi sai a sake dawo da shi gidaje ko ya halatta alwala da shi kaga matsala kenan to sai ka amsa ta haka ake yi wato ina gaya muku yadda malamai suke aikin su ne kitab bab fasul shar mas'ala galibi amma waɗanda suka fi yin haka ko su ne a hanaf da shafi'iyya amma shafi'iyya sun fi yin haka na haka mafi yawancin littattafan shafi'iyya in za ka ɗauke su na fiƙi sai ka ga ire-iren waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dan haka jama'a kun ji yadda ya tsara wannan littafin nashi wa qasama kitabahu kutuban wa abwaban wa fusula dan haka kun ga littafin nan nashi da sabon bugu wanda daru bin kafirin da ke ainihin wato abin nan darul khair afwan suka ainihin buga shi kuma jikan shi ne ma ya ainihin yi tahqiqin wannan littafi tashi taqdim wa menene taqrir al-doktor Najir Urfan al-Kailani a cikin mukaddimar da ya kawo tarihin yake cewa shi jikan shi ne ina fata an gane gashi nan shi ma ya kawo tarihin nan shi kamar yadda na faɗa gaskiya ban taɓa gani wanda ya kawo tarihin sai da abdulkadir ya kawo lokacin haihuwar shi ba abin da da suke faɗi shine shekara ta ɗari hudu da saba'in amma cewa an haife shi wata kaza ko ranar kaza ban taɓa gani ba wallahu alam Allah madaukakin sarki ya taimaka ga wannan littafi ka gan shi sabon bugu ne amma sai aka yi mishi bugu irin na zamani kamar irin yadda yanzu suka dawo suna buga littattafai shine shafi ɗaya sai a raba shi biyu an fahimta shafi ɗaya sai a raba shi biyu kaga gashi kamar da kaga anewa kamus amma shi littafin gunya wannan ana samun shi ko ina kana shi baka so kurmi za in kace kana neman littafin gunya kuma kana so kai tsaye ba sai ka shiga kaso kurmi ba tafi bayan gidan sarkin Kano nan masallaci zaka same shi dan galibi suna sai da shi a wannan wurin ina fata an gane ka gani faslun fi fadl man qama al-laila faman arada qiyam al-layl wa qad ghalabat aynahu wa qad ghalabat alayhi dhunubuhu kashi nan fi tasmiyat yawm tarwiya ka gani ibadoji aqidoji to a cikin wannan littafi kaga gashi yace majlisun fi qawlihi ta'ala wa tubu ila allahi jami'an أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سيتي هذا خطاب خطاب للعموم بالتوبة yanzu wannan majalisin ya kulla shi ne domin ne domin ainihin ya fassara maka wannan aya yace faslun fi ma'ani bismillah wace fassara aka yi bismillah gashi faslun fi salimiyya nan kuma yana magana aqidoji ne gashi wasu yan kungiya salimiyya gashi nan zai kawo su ɗaya bayan ɗaya wani rishi ne daga cikin rassan wasu fandararru na yan shi'a da ya kawo alƙismin salisi kuma sai ce fil majalis shi kuma wannan gaba ɗaya majalis ne gashi nan gashi ce wa amma al-itti'azu bi mawa'iz al-qur'ani wal alfaz an-nabawiyya fa fi majalis nasuquha gashi nan haka gashi faslun fi adami khuludil mu'minina fin nari faslun fi ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina hukuncin mafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallam faslun fi wujubir rizq bil mamalik in kana da bayi ka rinka tausasa musu kana bin su sannu a hankali faslun al-iddihan shafa mai a jika faslun istihbabu alla yukhalli insana al-insanu nafsahu an sab'ati ashiya' gashi nan faslun fi ma yukrahu min al-khisal faslun fil istizan ka gani dan haka wannan littafi jama'a jadidun bid-dirasa naka insha Allah ta'ala wata rana zan sanya karatun wannan littafi a inda za a karantar da musulmi shi domin wannan yana daga cikin wajibin mu ahli sunna saboda waɗannan bayan Allah an cutar da su a cikin tarihi shine bayan Allah ne mutanen kirki suka rubuta littattafai su ahadus sunna ne sai aka samu su zindiƙai suka je suka yi musu ƙarya da suka tashi sai aka danna waɗannan littattafan in ba ka ba wannan littafin jama'a kamar yadda na gaya muku tsohon bugun shi naira ashirin na sayan shi a nan da nake faɗi a wurin wani malam ibrahim ɗan ɗariƙar ƙadiriya ne a nan kano har yanzu yana nuna sai da littattafai suna nan da waɗannan littattafan amma suke dannawa su ne wasi da abdulkadir ƙarya saboda haka sanya karatun wannan littafin jama'a zai zama kalubale ne ga duk yan kadiriya na duniya gaba ɗaya shi yasa kaga wannan yan kadiriya babu maganin su sai Nasir karshe su kala rawi Allah yana da hikima ne da ya kawo kala rawi a wannan lokacin akwai inda yake faɗin cewa duk ya shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi ya ce duwa duwa gano tsayar da suke shi yasa ya zo ya faɗi ya ce amma yanzu ya san ba za su bar shi ya shiga ba don yanzu tun da ya zo ya fasa ƙwaya an san yana zuwa leƙen asiri ne ya ce amma duwa riga ya je ya gano ya ce duwa gano shegantaka ake yi ina fata an gane to gaskiya insha Allah ta'ala wannan littafi tun da dumi-dumi ma in kai dan darul hadisi ne kamar maza ka nemo shi dan kun san halina ka ji gobe na ce an sa karatun shi a Kaduna ko a Tudun Wada kafin ka nemo shi an riga an yi kasar goma saboda kamar maza ka nemo kitabul hunya insha Allah to za mu koma ainihin cikin karatu malam yace qala fi kitabihi al-hunya ga abin da ya faɗi a cikin littafin shi mai suna al-hunya yace amma ma'rifatu sani bil ayati dangane da sanin Allah mahalicci ta hanyar ayoyi wad dalalati ala wajhi al-ikhtisar da kuma kafa hujjoji a bisa sanin cewa akwai mahalicci amma a takaice fa huwa an ya'rifa shine bawa ya san Allah wa yatayaqqana anna Allah wahidun ahad kuma ya sakankance ya saki jiki ya natsu cewa Allah madaukakin sarki guda ɗaya ne kuma abin a ɗayan tashi ne kun ji maganar da wannan ya faɗi to yanzu wanda ya faɗi wannan maganar zai wadda yanzu ka ce mishi yana aiki da kun fa kun amirul auliya yake tun azal habarar da ba mai ja da shi a ita zai yadda yanzu wanda ya faɗi wannan magana yadda cewa idan ka tashi kai magana kana a kanan ka ko ka tsina zaman ba gaba gaba ya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina shi wannan malam Ibrahim din jama'a saboda ni da shi karta san karni da ya gani sai rinka yin haka yana dan jan gemu yana izala kenan izala kenan in na son tsogale shi ni kuma sai in dan fara karanta wannan da na fara karantawa sai duwa tashi ya fara wani haka wasu zai cikan ma ni a bakin shi na haddace kafin in ji su ma alita shi ya haddace gaba ɗaya tun da zuwa na aka haife su a cikin shirka aka haife su ila an kala har dai zuwa inda sai da abdul qadir ya ce wa huwa bi jihatil ulwi shi Allah yana jiha madaukakiya mustawin ala al'arshi ya daidaito akan al'arshi to yanzu dan girman Allah ka ji sai da abdul qadir da alƙalamin shi yake rubuta wannan a cikin gunya amma me ya faru yan gaburuwa ba sai da wannan aqidar ba shekarar da malam Ja'far yi tafsiri a Maiduguri daidai wannan aya Ar-Rahman al-Arsh istawa sai ga shi sun ɗibi gudunmawar raddi sun tafi har Maiduguri da suka je sai shehin Borno ya tara su ya ce a'a irin wannan kwama talar da kuke a Kano eh to ku tafi can Hausa ne za su iya daukan wannan nan ba za a iya dauka ba a ƙasar Borno shine suka dawo kaga dan dariƙa dan dariƙa fitinanne ne kai baka san fitinanne dan dariƙa ba san zaman lafiya sun tafi can bala'i aka koro su da suka dawo suka zo sai da suka zuga sarkin Kano cewa lallai babu zaman lafiya in ba a kira Ja'far ba dan yayi kafirci ya ce Allah na sama yayi wa Allah jaha suka yi ta zuga sarkin Kano aka yi ta bala'i sai da aka kira aka zo aka yi zama aka kira dukan shehunan Kano ka tashar kama kuwa ta nuna live inda asirin su ya toni kenan kuma wallahi wannan labarin dan ɗarin tsanoni ya fara bani shi muna zauna iya pod na jidda sai ce aka zo aka kira su yace suka zauna yace yaron nan Jafar haka yazo daga shi sai wani mutum ɗaya yace wani wanda baya jin Hausa ma nace Malam Abdulhab yace haka ne yace haka su biyu suka zo ya ce malamanmu wannan ya ɗauri rawani a wuya wannan ya ɗaura a kawo wannan ya zuba alkyabba ya ce haka suka zo suka taru da suka je suka ɗibo wasu daga maiduguri ya ce suka zo suka tada fitina ya ce suka hargitsa wa mai martaba hankali cewa ya je maiduguri ya yi bala'i ya tada hankali za a yi yaƙi za suka haɗa wuta ya ce hankalin sarkin kano ya tashi aka zo aka zauna aka ce to kai an ka ƙara ka kace allah na sama ka faɗa ya ce ya faɗa ce to mai dalilinka ya fara kawo ayoyi wannan ɗan ɗari ƙashi yake ban labari ya ce yaron nan ya tashi ruwan ayoyi yake da ka sai da aka ce kai ya isa ya ce a ai shi bai fara magana ba shi ga malamin shi nan ya ce ya nuna wannan da zai jin hausa na ce malam ba ya ce nuna wannan ya ce shi ne malamin shi shi ne zai jawabi shi yana share fage ne ya ce mai martaba ya mamaki ya ce duk wannan aya ma ba a fara karatu ba ya ce a ai malamin shi ma bai yi magana ba tukuna ma'ana ba a ma fara jin da muka zo da shi ba ya ce haka mai martaba ya ce kai eh to na kashe wannan magana je ka kai ne sarkin malamai a garin nan wannan ayoyin ma ma'ana bismillah ne baka ma fara malamin ka ma bai fara magana ba to malamin ka ya fara magana a ina ba a je ke yace haka malaman mu suka tashi suka taso da kunya abin da ya kai wannan dan dari kai mun wannan magana jama'a idda muka taso daga Saudi Arabia ba a san san da za a tawo za ku zo jidda ne ku zauna sai ran da aka kawo a dibo mu daga wannan jirgin filin jirgin sama a kai mu can da katon din littafai na shine to muna wasa da shi na ba zai zagi daga Kano sai ce wai kai wannan ba zai zagi ba ka da wani kaya ne sai littafi na ce sai ce wa kake da Ja'far din nan sai na ce aboki na ne yace haba sai yasa kuke zuwa kuke ta kula malaman mu irin wannan kayan littafai ta ji asalin abin da ya kawo hirar jama'a asalin abin da ya kawo hirar kenan na sha faɗin wannan magana kuma alhamdulillah wata ran har magana ta taɓa koma mishi ashe yana nan kasuwar kofar wan bai ne yace wallahi gaskiya ne duk abin da ya faɗi yace shi ne ya faɗa mini ni ban ma san wata kasuwa yake ba kasar din ne ya koma mishi wata ran yaji a shahid waɗannan mutanen jama'a suna da tada fitina shi yasa wajibinmu ne mu sa karatu wannan littafi sai mu je mu sai fili a gidan talabijin na Kano CCTV 68 ko 67 dai suke cewa a je ana son ya karatun shi a ce to ga littafin Sidi Abdul Qadiri Aljili ina fata an gane shi gaba ɗaya sai suka watsar da wannan sai suka koma shirka shine abin da kullum muke cewa duk bin ku ga sunna wallahi ku rike wuta kar ku rage kuna ragewa shirka za ta taso shi yasa wannan littafin in Allah ya so zan sa shi in karanta shi in yi sharhin shi fiye da kasar ɗari insha Allah ta'ala a je a yada shi a ko ina a ce wannan ita ce kadiriya ta gaskiya ta nan kadiriya ta gaskiya Qur'ani da sunna ce amma shirka bid'a zalunci cin kuɗin mutane wannan ba ita ce kadiriya ba Allah madaukakin sarki kiyaye gashi yace wa huwa bi jihatul ulu Allah madaukakin sauki yana jiha madaukakiya yanzu sai da Abdul Qadir yayi wa Allah jiha kenan shine abin da wannan rida suke zagi mu dashi shi yayi wa Allah jiha wato wai abin da su suke nufi da wannan kalmar mai wa kan baka zauna cikin su ba baka ma san me suke nufi ba su abin da suke cewa Allah yana ko ina to in ka ce Allah yana sama sai su ce ka ware wa Allah wuri kenan kana cewa baya ko ina yana nan eh bawa ko ina da zatin shi yana sama amma da ilimin shi yana ko ina to kar wani ya batso maka aya kamar yadda ake batsa kaza in za a gasa ta yazo ya ce ai Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko ƴan maulidi ku yi kabbara an mai da ku jakuna ya dauko muku farkon aya ya dire muku ita har ƙarshe duk wata aya ta alqur'ani tana da alaka da farkonta da ƙarshenta don haka sakon da ke tsakiya ba zai fassaru ba sai an ɗauko farkonta sai an dire ƙarshenta duk wata aya ta alqur'ani kuji tana da alaka da wadda take kafinta tana kuma da alaka da yadda take a bayanta duk wata sura ta alqur'ani tana da alaka da yadda take kafinta kuma tana da alaka da yadda take bayan ta kaje karanta Rabbul Azhan na Malam Abubakar Gumi yana daga cikin mumayyizat na tafsirin Rabbul Azhan shine yana kokarin alakanta maka aya da aya yana kokarin alakanta maka sura da sura yana kokarin alakanta maka farkon aya da karshen aya duk aya da kaji ta ce wallahu sami'un alim to dubo farkonta akwai alaka duk da kaji ta ce wallahu ghafurur rahim akwai alaka duk aya da kaji ta ce bismillahir rahmanir rahim to wacce ce take bayan ta alhamdulillah rabbil alamin to suna da alaka duk surar da kaji ta ce hamim to duba wacce ce take bayan ta suna da alaka shine abin da tafsirin rabbul azhan sakon da ke cikin rabbul azhan mafi girma kenan kokarin dawo da tunanin mutane zuwa ga cewa alqur'ani kitaban mutashabihan littafi ne wanda yake yayi kama da junan shi dukkan shi yana fassara junan shi ne naka duk lokacin da ka bangare wani bangare na shi to ɗaya bangaren ba zai fahimtu ba naka ku fahimci wannan jama'a wannan kenan sai ma yake cewa mustawin alal arsh kuma Allah ya daidaitu a saman al arshi muhtawin alal mulk ya daidaitu a saman al'arshi amma kuma mulki da mallaka ko ina ya tattaro nashi ne kaga wannan yake tabbatar maka da cewa Allah ɗaya ne yana sama amma kuma mulki ko ina yana karkashin mulkin shi ne sannan muhitun ilmuhu bil ashiya ilimin Allah ya kewaye komai amma fa Allah yana sama ko ina ka gani mulkin shi ne sannan ilimin shi da sanin shi ya kai ga ko ina ilaihi yas'abu al-kalimu at-tayyib sai ya iqtibasu wannan aya da Allah yake cewa daɗaɗan maganganu zuwa ga Allah suke hauhara wal amalu salih yarfa'uhu sannan Allah madaukakin sarki yana daga ko kuma kyawawan ayyuka na ɗaukakuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ya sake iktibasi da wata aya cewa yudabbiru al-amra Allah shi yake jujjuya al'amura minas sama'i tun daga sama ila al-ardi har zuwa ƙasa thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin sannan kuma sai waɗannan al'amura gaba ɗaya sai su tattaru sai su koma ga Allah kaga ya'ruju ilayhi sai su hauhawu su koma sama ga Allah fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin ayinin da yake tsawon yinin ya kai daidai da shekaru dubu min mata uddun cikin lissafin da kuke na shekaru a nan duniya abinda wannan aya take cewa duk wata bada dan magana da aka yi karatun alqur'ani zikiri tasbihi duk wani kyakkyawan aiki da aka yi zai koma zuwa ga Allah sannan abinda aya ta gaba take cewa daga sama Allah yake juya duk al'amarin da ake a ƙasa idan Allah ya gama juya shi da gudanar da shi in ya faru sai a nannaɗa rahotannin waɗannan ayyuka kuma daga ƙasa sai kuma rahotannin sai su koma sai su taka sai su tafi ga Allah a yaushe a ranar da Allah madaukakin sarki zai sako daga sama domin yayi hukuncin kuma dan haka ku fahimta a nan duniya Allah yake jujjuya al'amura daga sama zuwa ƙasa sannan daga ƙasa din kuma sai rahotanni su tattaru sai su koma gare shi to sannan ne sai kuma ka ji waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ubangiji ya zo da mala'iku sahu sahu sai ayi hukunci jama'a mun gane wala yujuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makani kun ji abin da Sidi Abdul Qadir fa yake cewa bai halatta a siffanta Allah akan cewa yana kowane guri ba to kai idan mu ahlus sunna ba mu koyar da wannan littafin ba amin cuce Sidi Abdul Qadir abinda waɗannan malamai suka rubuta a'a shine yan ɗariƙan nan suke koma suke cewa ayi to ko malaman izala sai ku tsaya kuna faɗa kuma sai a tsaya a ki karantar da sunna ɗin ita karantar da sunna ita ce kashe bid'a ta farko yanzu aka karantar da wannan littafin a tsakiyar garin Kano ko an yi silencing gidan Qadiriyya Allah ya sa kun fahimta na karku mamaki zan tafi tudun maliki a tudun murtala masallacin gida Alhaji Saminu aboki na karku mamaki can zan je in sa wannan littafin sai inda Allah ya yi fa mu fa mun riga mun yi rajista aiki karku mamaki can zan je in ce za a sa littafin nan in ce duk rana kaza a wata zan je a je a yi shi a dauka a kasar a yada ko ina baka isa ba kuma ubana ya fi ubanka asali a Kano ina fata an gano mu sai dai tashin kiyama ita ce za ta kore mu a Kano tunda duk kaburbukan kakanni na suna can a Kano garin mu ne ina da injijin kuma ni yanzu zan iya zuwa Kano in tsaya gwamna eh ya ka san da ka sai a ce wani dan kasar waje ne aka wani dan uwan uwa ta ne yana kadiriya yana can waje yana gidan abin nan din wata ran sai shi Abdul Jabbar yace kai ka ji wani wani albani kuma ko daga gidan uwan uwa yake shi kuma wannan sai sai kabilanci ya kama shi sai ka shi yanzu da ma'ashar nan aka ana yi rike shi nan yabo hajaran najara ko sun yi mishi duka nace to kai ba wai sai ka ji yace to ina wurin za a ce wai ba san ubanka ba yace shine na yake ne nace a kwa ji da shi kai jama'a dariƙa kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka san dariƙa baka san rudani ba malai yake cewa to ka ji dai wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makanin bai halatta a siffanta Allah a ce yana kowane wuri ba bal yuqalu innahu fi samai sai dai a ce Allah a sama yake alal arshi kuma a saman ma a ce yana saman al arshi kama kana kama yadda Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaito a saman al arshi wa zakara ayatin kaji iya kalmomin ba wannan wai irin so mun tabi ne irin ranar sallah da daddare ana suya kaji sai ka ga yara sun yi haka a gaban murhu sai a dan mika mai fiffike to in ya ci to gobe da safa akwai magana kenan to shine nan akai nan an dan yi maka samfoti ne na karatu kaji fa iya nan ma an gama rushe dariƙar kadariya kaf iya nan to duka duka sadara nawa ce to in aka sa karatu wannan ai gaba da an jefa gidan nasu dam ne na fata an gano shi yasa Allah rabda duk na tashi zan yi karatun a Kano zan yi ko sai na kawo tarihin gidan mu tukuna da asalin mu a Kano dan kar wani shege ma ya dauko kabilanci yi ba wanda ya kai kanawa goyi duk wannan da aka mana zagwa marare ne akwai sanda da aka tashi ka Aminu Daura ne kawai aka yi shiru akan shi aka ce Muhammad bin Usman shi dan kalaba ne ma kaji ka ji da fulatani kakannin shi suka kafa garin kefi fa kefi kefi man kefi man suwa musa su suka kafa ta kakannin shi ne ba fulatani ne muhammad bin usman amma ka an ce wai kalaba wai daga kalaba yake dr ahmad an ce dan gane ne shi kuma fa kakannin shi sakwatawa ne malam jafar shi kuma aka ce babauri ne don haka daga nijar ma ya hauro muhammad abdulhaq shi kuma aka ce bayarabe ne shi kuma dan togo ne fa ko ka ce ka ji duk izalan ma daga kasar waje ne to shi ne lokacin da aka yi haka sai muka ce to abin da ba ya kai aminu daura kai ba ka ba da amsa tun da abin siyasa ne to daura wannan to a ɗauko tarihinta shine da aka tashi tukuna sai aka aka yi wa Kano din zarar kaza aka ce to ai Kano ma tukuna ba garin Hausawa bane Kano ba ba garin Hausawa bane Hausawa zuwa suka yi dan shi kana kanan da kake ji shine bakin kafirin shine babban kafirin jukun ne shi kanshi jukun ne jukunawa ne ke kan gauran dutse to me kai ka gana cewa daurawa akwai anguwar ne akwai hausawa akwai anguwar hausawa a kano to me kawo in kano hausawa ne me ka aka samu anguwar hausawa so da ka duk ka zo na zo ne an fahimta jama'a da haka in ba za ka nuna kufan kakanninka a ƙasar kano ba ƙarya kake to jama'a ni yanzu da kaina sun je kai kan kabarin kakanni na ka a Kano to sai je saka karatun littafin kafin a kabilanci tukuna in ce sarkin Fulani wani shine kakana shi kuma wa uban wani ne kakan shi don haka kaza muna da kujera a cikin fada sarkin Kano eh duk masu sarautar Kano irin tsabata suke da ita sai dai an daina musu to ka gani ma karshen ta mai wa hakimi ne wato kaga ha din bai kai haka ba fa amma su haka ake da'awa sai kana da asali a garin da kaji nan da muka sa kasar ba wani na cewa uban garuwa ake da shi haka suke yi a Kano haka suke yi a Kano har yanzu gidan sarautar Kano irin wannan tsaga suke da shi da gidan sarautar dutse sarkin dutse sunusi irin wannan tsaga ce a cikin a bakin uban shi shi ma haka to tunda abin kabilanci ne kaga mu ya kamata mu je mu sa to Allah bai taimake mu baka aika in kana jin yadda kala rawo yake wa'azi ka san haka ake a Kano zaka ji kullum yana cewa ubara kakana da kakan uban wani haka su dinka haka ake yi sai ba sai ba muka tashi Abdulhab kullum sai ka ji sun ce dan Ghana ko dan Togo ko Bawarabe ko Bagwari ake zantaka ce irin ta kanawa duk wai ana ruwa gaskiya shan fanya ne kan jama'a Allah ya kiyaye shi yasa wani ganduna mu kafce ce jama'a nake son je in kewaye shi ai Allah tun kawai ne yake amma zan je in kewaye shi in ka in kawo wani ganduna man sambo in sa mishi in sa darul hadisi salafiya ai tun da kakannin mu ne jama'a fiye da shekara 200 kafin dan hoto ma ya bayyana ai tun da da'awa a Kano haka yake yi kuma ka gani haka sai an koma kabilanci sai kana da asali kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka ne a makka ma haka suka ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim cewa ba za a saukar da wani mutum babba mai asali ba kai Allah akbar wato zuwa abin da ke ban babuwa wai duk kaucewa gaskiya ne asali ga gaskiya sai a kauce sai a ce a me yasa zai zama da warabe me yasa zai zama da sakkwace me yasa zai zama kaza asali ga gaskiya fa dan hobiyo da ya bayyana sai suka ce a wannan abu rusa daular fulani ne da jato yadda da shi na man sai suka ce dan dan uwan shi ne ba fulatani ba dole yadda da shi ba sai aka ce to yakubun bauchi kuma fa shi kuma bazaru ne kai inna lillahi wa inna ilaihi wannan fa duk bai kai ai haka ba an ce maka Allah ɗaya ne ka ce a to ai bayrabi ne kawo amma ka babu ansa mana ka ce kai da kai da Allah ɗaya bane saboda ga kaza ga kaza sai ka ce a to ai yatimu abu talib marayan gidan abu talib ni wallahi ba zan bi ba duk wannan shine abin da yake damun mutane jama'a shi yasa kuka ji galibi mutane in suka zo wa'azi wadan su su amsa rarrabatul kafirin sai mun je ce shi wane ne shi wane ne jikan dan hodiyo jikan kaza tun da kake ka faɗa jin Abubakar bin ya ce shi jikan wane ne amma kaga dan shi Dr. Ahmad yana zuwa sai ya ce shi kakai baba shi jikan wance jikan wance jikan dan hodiyo amma shi Abubakar bin bai taba cewa ya auri jikan dan hodiyo ba amma shi Dr. Ahmad zai ce kakai shi baba shi jikan dan hodiyo ce ba alaƙa kuma domin manyan kafiran duniya sun wayo gari daga cikinsu an samu jikokin annabawa ne so ba ka da dalili akan cewa sai in jikan wani jikan wani to amma haka ake a da'awa wallahi jama'a gandu ne muke da shi ya kai fadin gaskiya layout din nan don je yi kazin nashi in sanya mishi because in je yin application in samar mishi CFO in je in kafa mishi abin nan tunda haka dai ake da'awa eh asalin gonakin kakannin mu ne da da da da, da rigagen su da menene to duka namu ne to sai mu je mu kafa kawai sai mu ce darul hadis na ga ce ai ba wani ya bayyana sai ce a gona uban na za ka ce na bayyana kai nuna ta ubanka ina fata an gane وذكر الآيات وأحاديث سيد عبد القادر أن بتوس آوي دوالوس حديثي إلى أن قال حديثي وينبغي إطلاق صفة الاستواء ya dace in aka faɗi siffa ta daidaituwa ga Allah a batta kai tsaye min gairi ta'awilin ba tare da an yi ta'awilin ta ba siffa ta daidaituwa in aka ce Allah ya daidaitu to ka a wani karkatar da ita وأنه استواء الذات على العرش daidaituwa ce ta zatin Allah a bisan al'arshi daidaituwa ce ta zatin Allah a bisan al'arshi jama'a mun fahimta gashi a ƙasa ma yace asqata sheikh huna kalaman bi qadri safha min al-unya malam yace shi professor kenan tuwaijiri yace ibnu taymiya anan ya bar kusan shafi guda ma daga cikin littafin gunya din haula mazahibin nas fil istiwa an gane game da ra'ayoyin mutane game da istiwa wal wajib fi akhbari sifat da kuma wajibi game da hadisan sifat dan haka kana buƙatar za mu aje littafin anan kan kantan nan jama'a idan aka tashi kana buƙata ka je ka gano inda wannan wurin yake da su da abdulkadir ya kawo wannan magana ko sai da ya kawo kuma ra'ayoyin da mutane suke da shi game da istiwa'i suwa daga abin da suka ce suwa daga abin da suka ce suwa daga abin da suka ce sannan da kuma bayani akan menene ya wajaba game da hadisai na siffa Allah to kaga a gaskiya ni ma so da ibnu taymiya a ce ya kawo wannan gurin abin da yasa kawo wannan gurin yana daga cikin maqasudin wannan littafin shine menene yake wajibi game da ainihin ayoyi da kuma hadisai na sifa Allah to amma kamar yadda muka ce ga dai littafin insha Allah sai ka zauna sai ka karance shi kafin lokacin da Allah zai sa ka ji an sanya karatu shi Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am sai ce wayan ba kana sai ce wa kaunuhu alal arsh kasantuwar Allah ya daidaito akan al'arshi مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف kasantuwa Allah ya daidaito akan al'arshi abu ne da Allah ya saukar da shi ga kowane annabi da Allah ya aiko shi mazkurun fi kulli kitabin kasantuwa Allah ya daidaito akan al'arshi an ambaci wannan magana a cikin kowane littafi unzila ala kulli nabiyyin kowane littafi da aka saukarwa da kowane annabi ursila bila kaif wanda ainihin aka aiko shi kuma Allah ya saukar da waɗannan ayoyi dangane da cewa Allah daidaito akan al'arshi bila kaif ba tare da Allah ya kwatanta yadda daidaituwar take ba wa zakara kalaman tawilan ibnu taymiya yace shi da abdul qadir ya faɗi magana doguwa la yahtamiluhu hadha al-mawdu' wanda wannan wurin ma ba zai iya daukar magana ba saboda nan ana kawowa ne a tattakaice wa zakara fi sa'ir sifati nahwa zalika nahwa hadha da yazo sauran siffofi ma kamar me kamar siffar cewa Allah zai zo a ranar alkiyama kamar siffar cewa Allah yana sauka daga saman dare zuwa daga sama ta bakwai zuwa ƙasa a zuwa sama ta ɗaya da ya zo waɗannan siffofin su ma duk haka yi walau zakartu ma qala al ulama fi zalika ibnu taymiya yace kai kana tsuka ji da a ce zan bi in ta faɗin maganganun da malamai suka faɗi game da ainihin siffofin Allah madaukakin sarki da qamal kitabu jiddan da littafin nan yayi tsawo kwarai da gaske ina fata an gane na haka gashi a ƙasa yace a duba littafin al-Hunya daga shafi na 121 zuwa 128 yana faɗin wancan tsohon bugun ne yanzu in ka zo a wannan da yake sabon bugu ne gashi an yi hakikin shi sai ka bi a tsanaki sai ka gano inda magana take dan yana bi yana karkasawa kowanne a tsanaki yake kawa don haka zaka bi yadda magana take ne kaga da yace al-qismul awwal sai yace fil fiqh nan sai ta kawo bayani dangane game da fikihu sannan ya zo kawo kitabul adab ya ci gaba da tafiya to kaga ga inda aka fara gwagwarmaya nan a inda ya kawo daidai inda ya ce alƙismu fani fil aqaidi aqidu babun fi ma'rifati sani azza wa jalla ka san Allah to da ya ci gaba da karatu nan nan karatu ne wanda yake yana buƙatar ka natsu sai kuma yace faslun fi wasfil qur'ani wai shi qur'ani ma yaya yake tukuna sai yace alqur'anu hurufun wa aswatun yace gaba yace faslun anna hurufal mu'jam ghairu makhluqa ba shi yake cewa hurufun nan na hijaiya da Allah ya magana da su yace hamim alif lam mim sad ya faɗi qur'ani da su waɗannan haruffan da Allah ya amfani da su su ba halitta bane domin su Allah ya amfani da su amma kai ne wanda kake rubutawa halittattu sai kuma yace faslul asma'ullahi azza wa jalla tis'a wa tis'una zai sharhin waɗannan sunaye na Allah waɗanda aka ce guda sannan gashi yace fi annal imana qawlun wa amalun haka fa to waɗannan littattafai jama'a ai su ne littattafan da za a ba a karantar da ahlus sunna sai zama an kashe bakin tsanya amma ahlus sunna ba ku karantar da waɗannan littattafan ba ba ku bayyana a mutane waɗannan dafan ba yo ba dole waɗannan kurdawan su rinka zuwa suna rubuta ƙarya suna zuwa suna batar da mutane ba don haka wannan littafin ya dace a sanya shi a tsakiyar garin Kano ko a tsakiyar garin Gusau don waɗannan wuraren su ne 'yan ƙaburiya suka yi fata-fata da su ina fata an gane tare da cewa shugaban ɗariƙar ƙaburiya na ainihin kauran namoda surikin nasir kabara ne kuma almajirin shi ne mun yi karatu tare da shi a kano amma shi kuma yana da wani irin ban mamaki na kasa gane irin abu tun da nake ban taba sanin mai suka ɗariƙa ƙaduriya kuma irin wannan mutum ba ko a ka'aba muka haɗu da shi sai ya san wani dalili da ya magana ko lokacin da na same su ɗakin su ɗan shi da tireta muna maganganu muna maganganu can sai ya zo yana magana dariƙa to sai wani abu ya shigo da muka haɗu kashi gari da shi a ka'aba Allah sai da ya tsara sahirar a gaban mai dan shi kuma yace ka san kukan da kuke karatun hadisi ba ku yarda da shirme irin wanda mutanen muka yarda da shi idan yanzu wani zindiki na tsallakowa nan shi kenan sai ce shine shehi kaza yace karshen ta ma ba yahude ne yace shikenan ya kawo ana kada mutane waɗannan takardu ana ɗiban sadaka ana bayarwa mu ko muna canyewa to sai ka kasa gane al'amarin yaya abin yake ne wannan yace zai sufa ya fita daga ciki yaje jiho mata ban ta ciki ta gargaje wannan kuma tuntune ne mata kutukutu kuma surkin Nasir Kabara ne na auren yashi to jama'a ko kuma kuna ahlus sunna ba za ku zauna ku karantar ba da haka jama'a kowa ya zo nemi littafin al-ghunya an gane gashi al-ghunyatu li talibi tariq al-haqq wa din ka je ka neme ta kowa ya je samu jama'a a zo a saka karatun ta dan in za a yi karatun wannan jama'a ba irin za a sa lasifika ne lasifika ba a sa kuma a yi shela a zo a ce za a sai an yi mata muqaddima ma tukuna dan a yaɗa abin a yi ishada a shahara abin kowa ji labari za a fara karatun littafin alhunya na sida abdulkadiri aljilani shugaban ɗariƙar ƙadiriya da aka cuta aka yi wa ƙarya sai a ce ana gayyata kowa da yan dariƙa da yan izalo kowa ya siyo ya zo ya ji duk wannan yana daga cikin wajibin ahlus sunna kar ku fada ku tashi ku karantar da mutane kawai karatu Allah madaukakin sauke taimaka malam yake cewa sannan a duba littafin baulu tabaqatul hanabila da kuma ijma' ijtima'ul jiyush na ibn al-qayyim da al-ulum lil ali al-ghaffar na imam az-zahabi ko amma sai ce a duba al-mukhtasar din mukhtasarul ulum asalin imam az-zahabi ya rubuta littafin sai albani ya dauka ya ikhtisarin shi kun ga asalin littafin ga asalin littafin nan al-ulum lil ali al-ghaffar العلو للعلي الغفار انا لينا cikin kayan kofa da mun dauko shi al'ulu lil ali al ghaffar kun ga shi jama'a wannan shine kitabul ulu ha lil ali al azim wa ida'i sahih al akhbar min saqimha al imam az-zahabi ya rubuta gashi an yi tahqiqin shi mujalladi biyu albani ya dauka yi ikhtisarin shi mukhtasar al ulu lil ali al ghaffar fashi an fahimta to shi professor tuwogiro yana hujja da wannan amma dai kaga asalin littafi sannan zabi da ya rubuta wannan fa yana kuma da wani littafi kitabul arshi aikin aiki ne ba jama'a wallahi tallahi iya mafi karancin abin da zamu yi kenan jama'a a zuwa karantar da wannan littafin da shi kitabul arshi duk waɗannan littafai ne na aƙida da tauhidi ya rubuta su ne don a tabbatar da cewa Allah yana sama wanda ya ce aƙida dukkan musulmi gaba ɗaya ba a taɓa jin wani musulmi yana cewa wai Allah yana ko ina ba sai da aka samu wasu zindiƙai waɗanda suka shigo cikin addinin musulunci ta bayan gida su jahamu ɗan safwan da sauran duk wasu fitsararru ja'adu da su wane ne waɗanda da daman su wasu sun yi mummunan cikawa wasu su an hallaka su an yi musu hukuncin kisa su suka zo suka kawo musulmi wannan fitina shi yasa babbar hanyar da za a bi wajen kashe irin waɗannan aƙidun ko a sanya littattafan waɗannan bayan Allah kamar littattafan shehu ɗan hodiyo ne ahlus sunna sun yi mummunan kuskure da ba sa sanya littattafan ɗan hodiyo suna karantawa musamman a Sokoto yanzu a ce a Sokoto an bawa zindiƙai marasa kunya marasa mutuncin addini littattafan ɗan hodiyo wai in ma za a ji karatun su ake jin karatun a bakin su wani buhari firdawa wani shehu malamai ko shi ne sarkin malamai wai ana ce mishi wai malamin hadisi kai in yazo yana karatun isnadi in ka ji sai kanka ya ciwo shi yake karatun ta dan hodiyo sannan sai wannan wanda yake shi kuma dan brothers ne wanda yake ba abin da ya dame shi da sunna sai fada da ita talatan nafara muhammad isa to daga baya ne aka samu dan kadan malam abbas jega yana dan karanta waɗannan tafan ana sa a gidan rediyo amma shi ma ba irin wannan karatun ahli sunna suke fatan ai ba karatu ake so a yi karatu yayayyen karatu da za a zo a bayyana me dan godiyo ya rubuta to haka waɗannan bayan Allah alal mustawa al alamiyya a fito a mataki na duniya a tinkari duniyar makaryata da suka yasi da Abdul Qadir ƙarya a saka wannan karatun a karantar ina ahli sunna dake anguwar gwangwazo wannan masallacin naku na tsakiyar gwangwazo abin da ya kamata kenan ku ɗauki wannan littafin ku sa don tsakiyar ƙagurawa kenan makayyata ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam a sanya karatun littafin anan in aka sanya daga nan aka danna lasifika har cikin gidan ƙaguriya za ta hasko karatu daga gwangwazo me yasa duk da ba a sa ba yo dan ne me ake tsoro ne mutanen da ba su ji kunya Allah su wa bayin Allah ƙarya ba su ne ba a ji kunya kuma ko tsoron a ce a fito a karanta littafan su amma matsalar shi ne ahalin suna suna buƙatar a wayan musu da kai tukuna su gane me ya kamata a ce masallacin ahalin suna a gwangwaza an zauna ana karanta riyadu salihina kuma ana sa ala sufika na'am in an samu dogon malami zai iya karantar da ko qawaidi ne aqida ta fito amma wayewar kai ita ce a rinka yin abin da shi ya fi dacewa al-awwal fal awwal al'aula fal'aula sai a dubi yanzu sanya wannan littafin abin din da ke cikin ruwa da salihina yana cikin wannan littafin amma ba duk abin da ke cikin wannan littafin yake cikin ruwa da salihina ba to an fi bukatar wannan kenan musamman tsakiyar mutanen da an haife su amai wannan malamin ƙarya ina fata an gano yanzu kai wannan da ya ce ya kawo wata silsila zahabiya daga cikin ta haddasi da abul qadiri to ba sai a bincike shi ba aka sanya karatun wannan duk sai a ji saboda haka jadirun bidirasa wa tadris hadal kitab Allah madaukakin sarki ya ce maka malam yace wa qala abu umar ibn abdul bar babban malami baban umar ibn abdul bar yace Allahu akbar ruwina an malik ibn anas mun ruwaito daga malik dan anas wa sufyan al-thawri da sufyan al-thawri wa sufyan ibn uyayna da sufyan dan uyayna wal auza'i da auza'i ومعمر بن راشد ده معمر بن راشد في أحاديث الصفات دنجل ده حديثان سبوكي أنهم كلهم قالوا وأن من يما لما وأن السوني أكي كرا ما لمن سلفية سوني أكي كرا ما لمن سلف سوني أكي كرا سلف سكتي أن الروح كما جاءت dukkan ayoyi da hadisai waɗanda suka zo game da siffofin Allah ku gudanar da su yadda suka zo قال أبو عمر سي الإمام أبو عمر ابن عبد البر يتي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نقل الصفات abin da yazo daga min naqal thiqati abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake amintattu suka ciro aw jaa an sahaba ko kuma yazo daga sahabbai fa huwa ilmun yudanu bihi to ilmi ne wanda za a yi wa Allah addini da shi duk abin da aka samu amintattu sun rawaito daga wurin annabi ko daga wurin sahabbai ilimi ne a yi shi a matsayin addini wa ma hadasa ba'dahu ba'dahu amma abubuwan da suka faru a bayan su wa lam yakun lahu aslun fi ma jaa anhu ya zama abin da ya faru a bayan su bai da asali bai da alaka daga abin da ya zo daga wurin su fa huwa bid'atun wa balala to wannan bid'a ce kuma bata ce wa qala malik wa qala fi sharh al muwatta a cikin sharhin shi na muwatta shi ibnu abdul barr kenan sautuwa tabbata ga Allah sharhin da yake ba a yi kamar shi ba har zuwa yau bayan kusan shekara dubu ɗaya da ta gabata التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد da ya gama wannan sharhi sai kuma ya zo ya yi al'istirkar shi ku al'istirkar ya yi shi ne domin ya gwada mazhabin imamu malik da sauran mazhabobi amma wannan at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid mujalladi 23 ne asali mujalladi 28 aka buga shi sarki hasan na maroko shi yasa aka fara buga shi a wannan zamanin kyauta ake rabar da shi ne kwankwasan fata daga baya aka dawo kuma ana mishi bugu na yan kasuwa waɗanda galibi yanzu ana buga shi a cikin mujalladi goma ne amma asali sarki Hassan na Maroko shine ainihin ya fara buga littafin mujalladi 28 ana ainihin ba da shi kyauta Allah madaukakin sarki gafarta mishi kun san ibnu abdulbar mutumin ƙasar morocco ne maghrib ina fata an gane malam yace wa qala fi sharh al-muwatta a cikin sharh al-muwatta ibnu abdulbar cewa yi lamma takallama ala hadith nuzul da yazo magana dangane da hadisin cewa Allah na sauka ƙarshen dare daga ta bakwai zuwa sama ta daya qala sai yace hadha hadithun sabitun min jihatin naqal in dai ta wajen cirowa ne to wannan hadisi ya tabbata ingantacce ne sahihul isnad sannan isnadin shi ingantacce ne la waqtalifu ahlul hadisi fi sihhatihi masanan hadisi ba su da sabani game da ingancin shi wa huwa manqulun min turuqin ya zo ta hanyoyi da dama an ciro shi ta hanyoyi da dama siwa hazihi banda wannan hanyar min akhbarul uduli ta hanyar adilan mutane anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi wa fihi dalilun ala anna Allah fi sama wannan hadisi dalili ne da ke tabbatar da cewa Allah yana sama ala al'arshi kuma ya daidaito akan al'arshi min fawqi sab'a samawatin sama da sammai bakwai kama qalatil jama'a kamar yadda dukkan jama'an musulmi suka faɗi وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان wannan hadisin na daga cikin hadisan da al'ummar musulmi kaf suke kafa hujja da shi ga mu'tazilawa da ke cewa Allah na kowanne goyi to kaga abin da muke faɗo yanzu haka ce maka dahir da yake da mu'tazili ne kai nan wani yana nan ya je bai karatun tauhidi da aqida a hannun malaman ahli sunna ba kuma ya zo ya ce shi malaman ahli sunna ne in ya zo sai ce maka mu'tazila wasu mutane ne can da suka wuce ga ba mu'tazili kana ji a gidan rediyo da Hausa duk wanda ya ce Allah yana koyina ba mu'tazili ne shikenan kawai ta kuka ce ato ai kuma yana tijaniya a a su ba ma yan dariƙa ai gaba ɗayan su tarin fuka ne ya haɗu da cutar kanjamau da karara a gwiwa shi ne a kansu kai abin da kake gani la ya ta miluna siwa wahid la za ka same su suna yanzu ɗahir nasir kabara daga cikin aƙidojin shi da aka gano da da aƙida ta rasidanci yana da aƙida ta shi'a nasir kabara tuntun yana da aƙida shi'a an gano tuni to ka gani to suka ce a to a dan kadiriya ne a ai in ka bude wa kanka bid'a ɗaya ko to ka bude wa kanka goma haka sunna in kai aiki da sunna ɗaya to haka sauran ma dole kai aiki da su in kai ito sai ka zama mu'tazili eh sai ka zama zindiki haka in kai aiki da bid'a ɗaya to ka bude wa kanka in kai ito ka tuba kenan zaka da kan sunna zama mun fahimta domin al'arwahu junudun mujaddada sunna ɗaya tana gayyato sauran idan sunna tana yawo tana neman wa zai rike ta in ta ga wani yana riko da guda ɗaya sai ta ce to ga inda yar uwarta take haka bid'a saboda haka ku kiyaye da kyau jama'a kashi nan wannan hadisi na cewa Allah yana sauka daga sama ta bakwai zuwa sama ta ɗaya a ƙarshen kowane dare na daga cikin hadisan da ke tabbatar da cewa Allah a sama yake sannan na daga cikin hadisan da malamai ahlus sunna suke hujja akan waɗannan yan bid'a mu'tazilawa wa qala ibnu abdul barr yace wa dalilu ala sihhati qawli ahli al-haqq qawli allah dalili akan ainihin wato maganar da mutanen kirki mabiya gaskiya suka faɗi na cewa Allah a sama yake sai ce qaulullahi magana Allah wa zakara ba'd al-ayat professor Tawjiro yace sai ambaci waɗansu ayoyi kamar ayar ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa da kuma ayar thumma istawa 'ala al-arshi ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi'in da kuma ayar thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan ya kawo ire-iren waɗannan ayoyi ila an kala kai magana ta magana har inda Abu Umar ibn Abdul Barr yace wa hadha ashharu kaga wannan aqida ta cewa Allah na sama to aqida ce wadda tafi kowace shahara wa a'rafu kuma aqida ce da tafi sanuwa inda al'amma a wurin gama garin mutane waɗanda ba malamai ba wal khassa da mutane waɗanda suke ƙwararru masana min an yahtaja ila aksar min hikayatihi wato wannan maganar yadda ta yaɗu da yadda ta shahara da yadda aka santa mako to ba ta bukata ma wai har sai an kawo mata dalilai kawai a bada labarin ta kawai in ka tashi ko ka ce Allah a sama yake shaharar maganar ya kai a ce ba ta bukatar sai ma an tunasar da kowa hujjarta saboda hujjojin sanannu ne don haka kawai aka a hikaito maganar kawai a wuce sai ce li annahu turarun lan ko yuwaqqifuhum alaihi ahadun yace domin wannan wata aqida ce wadda ta zama wadda take mutarra wato aqida ce wadda duk musulmi ya tursasu zuwa kanta ta zama aqidar musulmi jini da tsoka da bargo wanda lam yuqifhum alaihi ahadun an gane jama'a wanda yake babu wanda ya kawo musulmi cikas akan haka wala ankarahu alaihim muslimin sannan ba a taba samun musulmi yawuwa malaman farko inkarin cewa Allah a sama yake ba to kaga duk abin da ya kai irin wannan matsayin ko so da dama baka bukatar sai ka kawo ayoyi da hadisai duk sanda kake cikin musulmi ka ce Allah guda ɗaya ne kana bukatar duk sanda ka faɗi sai ka ɗaure da dalili to haka magana cewa Allah a sama yake kashi a ƙasa sai ce wa hadha al-ittirar kama zakarahu huwa anna al-muwahhidin ajma'ina min al-arab wal ajam idza karabahum amrun wato wannan ittirarin na cewa dukkan al'umma sun tursasu zuwa ga yadda cewa Allah a sama yake kasan fassara magana sai ce fassara wannan tursasuwa wadda masu tauhidi tun daga larabawa da waɗanda ba larabawa ba idza karabahum amru idan wani al'amari ya bata musu rai aw nazalat bihim shidda ko wani kunci ya sauka gare su rafa'u wujuhahum ila sama sai ga sun daga fuskokin su sama yastaghifuna rabbahum suna neman agajin ubangijinsu da karanta littafin at-tamhid na ibnu abdul barr mujalladi na bakwai shafi na 134 sarki da daukaka sun tabbata ga Allah ina malikawa ina malikiya waɗanda suke ƙarya cewa Allah na ko ina ga waɗannan su ne tushen malikiya tun da aka yi muwaɗa ba taɓa samun wanda ya muwaɗa sharhi irin wannan ba kaji a cikin sharhin muwaɗa aka samu wannan wato ni dai na rasa abin da ya same mu jama'a duk abin da zai zo mana mu rubabban ne yake iso mana a wajen aqida rubabbiyar ce ta zo mana idan hadisai ne rubabbin ne suke zuwa mana in aka tashi zikiri sai aka mana mara ciki duk na jikoki ake kawo mana ba a taba kawo mana na kakansu ba to ni na rasa irin wannan bala'i mu komi sai an gama cin kasuwar shi sannan sai a kawo mana barbarar yanyawa in ba haka ba sharhi mafi inganci na muwaɓa shi ne wannan amma za mu biya zan kaje wurin malaman mu sharhohin muwaɓa da za ka samu mafi girma a wurinsu shine na suyuɗi ta nurin hawaliki in ba haka ba sai ainihin zarkani amma wannan sharhin da muwatta shi ya kamata ya zama mu'tamadi kuma waɗannan hadisai da ke magana akan sifofin Allah suna nan Imam Malik ya rawaito su dukkan su Bukhari da suka rawaito waɗannan hadisai sun rawaito su ne ta hanyar malaman su waɗanda almajiran Imam Malik ne idan har almajiran almajiran Imam Malik sun rawaito waɗannan hadisan an zo an yi sharhin su me yasa ba za a same su a cikin jafan Imam Malik ba suna nan to me yasa ba za a duba sharhohin muwatta a karanta ba kun duba shi wannan ɗaya daga cikin sharhohin muwatta ne a shi na waɗannan maganganun sun zo wallahi ina gaya muku ahli sunna babu farar da'awa irin taku babu farar da'awa irin ta ahli sunna amma wallahi ahli sunna ne suka yi taqa'usi kawai da kuka zauna shi kenan duk abin da yake tsoratar da ku ƙarya ne ku daina jin tsoron komai duk makiya suna ina muka gina makarantar nan kuma kowa ya san in an gina makarantar nan ga abin da za a yi amma mai suka iya yi to haka duk inda ahli sunna suka je suka ce za su da'awa ba wanda zai hana su fa duk da kaje ka same su sun yi shiru wani shedani ne suka samu wanda ke tsoron in suka karatu to wai za su butsare mishi ni na kasa gane uban da yake tsoron ƴaƴan shi su zama masu kuɗi yanzu dangwata so yake ƴaƴan shi su bi shi kuɗi ka ji kudin nan da kake gana cewa dangote yana da su haka ya tashi fa gaban uwar shi mai kudi ce tun 1950s gashi nan Ali dan saraki mata waka yana Mariya matan malam dangote attajirar birni ce yanzu duk inda kaga gidan mai a Najeriya an sa MRS nata ne fa tana daki tana sallah tana salati duk takardar neman taimako yanzu ta masallaci ko makaranta ku je ku kai mata za ka gina muku gaba daya in kuka ce an fara hajiya kwano ne ba ƙara samu sai ta ce a ni ku je ku samo mini filin gina muku kwano kwano ku tafi kwano riga Allah kwano attajirar birni ce ta tashi tana jin tausayin ɗanta shi ya taso miskini yanzu kuma murna take ɗanta ya shahara da kuɗi tun ban san me yasa malamai suke jin tsoron almajiran su fi su karatu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk shedana ce ta shedan wallahi saboda haka kana tsoron dalibin ka kai fi ka karatu eh to duk inda ka je zai kara gaba eh sai ka danne shi ya dai zauna a tafi haka sai ka tsoratar da shi muna muciya wani yaro yana tallan wani littafi na adab al-adabul awwaliya ne ko wane ne dan karami sai yara suna ta siye yan islamiyya saboda lokacin an ce naira ɗaiɗai saboda a rahashi ne ma kowa yana siye da suka je sai kai malamin sa islamiyya da ya karanta kai ya duba ya duba kai sai ce wannan littafin na yahudawa ne duk shegen yaron da na ga sake zuwa sai na cika baka zan kai jama'a a Najeriya malamai ne sun yi fakijin malanta wato sun kudindina malanta sai suka saka aljihunsu Allah ya kiyaye saboda haka a fitowa da mutane sharhin muwatta na Ibn Abdul Barra a karantar da su don me za ku bari a ce a wannan zamanin karatun muwatta a bakin ɗahir bauchi aka ji har ya karanta muwatta yi sharhin ta kara ba inda ya sharhin hadisin nan na asma'u wa sifat inda ya fassara su daidai duk tawurin sai me yasa bai ɗauko aqdamu shar'in ala wajhi al-ardi sharhin da yafi kowanne dadewa a duniya shine sharhin al-Imam Ibn Abdul Barri kuma shine mafi inganci duk wanda ya sharhi Ibn al-Arabi baji kowane ne kai ya zo bayan bayan Ibn Abdul Barri ne shi yasa muwatta tahtaju ila ko yahtajul kitab ila qira'a jadida ahli sunna ku samu a zo a karanta muwatta a dauko wadannan sharhohi a karanta amma bai yiwa hai za ka sa karatun muwatta sai ka ce a to ai tun da ayar bauchi ya karanta ayar bauchi eh ba gwamnati jarida kwankwa da aka karanta ta da wannan karatun da kai ba ka jin karatun da yake wa tajul jami'ul usul ne karatun ma wani allugance yake fassara shi kawai sannan hadisai rudaddu da ke cikin tajin jami'in usul in ba gogaggen malamin hadisi ba wai zai iya karanta shi ka je ka samu littafin naqdu taj wanda Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya yau shekara 50 da ta wuce naqdi ne ga littafin in ba malami ba ke iya karantar da taj tama jawahir ma'ani yasa Allah da yafi alheri wallahi alazim ina faɗin wannan kalmar khalisan mukhlisan hayaniyar da yake cewa ai ba a san littattafan su ba da wannan ma yasa ya karantar da rafi mana amma malaka wal kitabul hadis ka san hadisi ne kai dan ka tara rawani da suma akan ka hayaniya kawai saboda haka ahlus sunna ku tashi ku sanya karatun littafin muwatta ku karantar da ahlus sunna imam malik a wajen aqida ya fi kowa amma me yasa gashi nan Abdul Wahid ibn Ashir da yanzu cikin littafin wane ne murshidul mu'in ko wane ne ya raba gabanka yace wajen fiqh ka bi maliku wajen aqida ka bi ash'ari a wajen suluki ka bi junaidu وما ذا بقي لله رب العالمين وما الذي بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسبتك kasafin Hassan da Husaini da Gambo aqida ka aka ce kabi aqida Ash'ari ina aqidan manzon Allah manzon Allah bai da aqida to a wajen fiqh an ce kabi na Maliku kaji sharri me yasa ba a ce kabi aqidan Maliku ba Imam Malik bai da aqida ne yana da ita a ba ta da kyau ba ta da kyau eh in aqidar shi ba ta da kyau mazhabin shi zai kyau imam maliku bai da sumunci bai da dariƙa bai da zikiri da yake yi me yasa ba za a koya maka na maliku ba to haka suke shi yasa ahlus sunna sai kun yi wajihun bi wajihin wallahi sai kun fito karara Allah kun karanta da aqida ahlus sunna Allah maraukakin sarki ya taimake mu kashi nan dai malam yake cewa na'am ko aw nazalat bihim shidda rafa'u wujuhahum ila sama kaji iqrar din kenan abu ne wanda aka gani duk sanda mu'mine masu tauhidi baki daya bala'i ya same ya same su da sun daga fuskokin su sama yastaghisuna rabbahu suna neman agajin ubangijin su at-tauhid yace a duba littafin ainihin at-tauhid na ibnu abdul barri Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara anan sai an zo karatu na gaba inda za a sake tashi domin maganganun Ibn Abdulbar din suna da yawa jama'a an gane domin nan kuma yanzu littafin fatwal hamawiya din zai dauki wani salo ne jama'a shine salo dangane da kwankwatsar bid'a da kuma yan bid'a da kuma matsayin musulunci game da yan bid'a shi yasa gaba ɗayan littafin zan zo aje wani littafi mujalladi biyu nan in akai akai akai sai an bude an shiga ciki tukuna na wani profesa Ruhaili daga Jami'ar Islamiyya da ke Madina yana magana akan ashabul ahwa'i wal bid'a wa mawqif al islam ko mawqif ahli sunna minhu za mu zo da wannan littafi ya aje shi nan don a rinka ana tattaunawa domin ibn taymiya zai dawo kuma yana magana waɗannan yan bid'a ne don ina son ku faɗa ka jama'a su fa malaman salaf in suna magana bid'a ba fa suna magana bid'o'i ne irin waɗannan da galibi ma wani abin ba bid'a bane wato baka iya sarrafa abin bane kawai sai ka ce bid'a misali yanzu jama'a kayan aure da ake yi da goron daurin aure waɗannan abubuwan miyagun al'adu ne kadai ba su iya zama bid'a ne in mai yin su ya mai da su addini an fahimta jama'a to amma su malaman salaf fa suna magana aqida ne suke cewa wanda ya kafirce cewa aqida shi suke cewa dan bid'a an fahimta jama'a ba wai abubuwa na mu'amala da abubuwa waɗanda suke waɗannan masu sauki ba a bangaren aqida to littafin ibnu taymiya yanzu zai bada ƙarfi dangane da rugurguzar yan bid'a ina matsayin aje jana'izar su shi yasa wannan littafin na ruhaili thesis din shi ne jama'a na PhD to zan zo mana da shi nan kan teburin ma zan aje shi duk sanda munasaba ta kama sai a buɗa ina hukuncin rugurguza gidajen yan bid'a da buga musu bomb ina hukuncin kaza ina hukuncin kaza ina duka zaka ji bayani dangane da waɗannan za mu zo da shi a aje shi nan dan yanzu karatun salon da zai dauka kenan daga karatu na gaba kuma za mu saurara a nan insha Allah na'am na'am a'a wato bangaren abin da ya shafi wasfi siffanta Allah da bangaren sunayen Allah waɗannan tauƙifiyai ne ba ka ƙara ba ka ragewa amma bangaren bada labari to wannan yana da fadi to duk inda kaji ya ce wa Allah as-sami'u yana kokarin bada labari ne game da Allah dan haka ba laifi bane shi yasa littafin muna bukata a zo ai karatun shi jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu anan ba mu saurara muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a dan saurara ka dan jama'a